أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم sallama irin addinin musulunci ta yi mana fatan mun yi ni lafiya mun kai kuma war haka lafiya Allah ya sa haka amin gaisuwa zuwa ga shugabanni na wannan gida da mataimakansu da malamai da shehunai da almajirai gaba ɗan na mana fatan alhairi da sallama irin na addinin musulunci bayan haka na mai ba da haguri da bangajiya da kuma godiya da abubuwa da ake bamu da kuma ba da haguri na rashin shigowarmu a kowane lokaci muna fatan za a ƙara haƙuri da mu kamar da ake yi a yanzu da fatan duk abubuwan da muke samu Allah ya amfanar da mu da su baki ɗaya Allah ya wuce mana gaba Allah kuma ya tabbatar da alhairi amin bayan haka gane da wani du'a'i na mustajaba da irin ta izinin Allah da rahamansa idan kana da wata bukata kowace iri ce ko mai girmanta ko mai kankantanta wannan bukatan fara ce ko baga Allah ya yi sauke wato sharri kake da bukata ka aika a wani wuri ko ko alhairi kake nema Allah ya ba wani ko ya baka tabbas idan ka aikata wannan addu'a kamar yadda yake da izinin Allah da rahaman shi za ka haɗu da biyan bukata ko da ba ka da mustajaba malamina ya sanar da ni da wannan addu'a wanda a kowane lokaci na kan kokari ina yin wannan addu'a ɗin a duk abin da ya shafi wata bukata babba ko karama kowace iri baka ce ko baka ko fara da izinin Allah da raman shi da aka aikata wannan kamar yadda aka gan shi aka daure yana da yawa amma aka daure aka aikata shi insha Allahu bugu ɗaya akan samu abin da ake bukata wato duka ɗauka ne wannan wannan du'a'in da malami na ya bani kuma na mai alfahari da wannan addu'a don kuma ina yin shi sosai na kuma sanar da wasu yan uwa na almajirai ta wannan addu'a adadin shi da ake bukata gare ka shine dubu uku da ɗari uku da talatin da uku dubu uku da ɗari uku da talatin da uku da izinin allah da rahaman shi idan ka daure ka aikata wannan sirri kamar yadda yake ka daure a tsakanin kwana bakwai ka tabbatar da ka haɗa wannan sannan ka samu abin yanka abin da ya kama daga kan zakara har ya zuwa sama insha Allah ya danganta daga irin babbar bukatarka idan babbar bukata ce bayan kayi wannan ka samu babban abin yanka idan bukatan daidai ce ka samu abin yanka daidai duk yanda ka yi da haka za ka samu ijaba da izinin Allah a daure a aikata wannan a fito kuma a ba da labari akan kowace irin bukata ce Allah ya wuce muna gaba Allah ya samu dace salamu alaikum wa rahmatullahi wa